أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وصلى الله على من لا نبي بعده uwa masu daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau muna ɗauki da wata addu'a ce mai muhimmanci na neman buɗin arziki. A ko ba gaya mana ba a wannan rayuwa mutum ya samu rufin asiri da arziki na halal wanda zai ɗauki ɗawainiyan iyalansa da tarbiyyan yaransa. da kuma taimaka ma al'umman da yake ciki wani abu ne da mutum yake tsananin buƙata. Kuma har wa yau talauci da ƙunci yana jefa jama'a da dama cikin wato social evils ah, ko social devices wato mutum yakan kai jama'a su riƙa aikata miyagun laifuka domin da cin haram da aikata miyagun laifuka domin su samu abin da za su ci duk da cewa wasu mutuwan zuciya ce to amma idan kana neman arziki to Allah ta'ala shi ke ba da arziki don haka a lokacin da kake da wani sana'a ko aikin yi ko wani abu da kake yi to kana iya komawa ga Allah kana roƙon Allah ya ƙara ma buɗi sannan kuma ya bunƙasa abin da kake yi sannan ya azurta ka arziki mai yawa ya kuma albarkaci abin da yake baka kaga ga sana'a ko aiki da kake ga kuma addu'a da kake yi kaga nurin ala nurin kenan haske kan haske saboda haka ina ba 'yan uwa shawara da a riƙe wannan addu'a da za mu karanta yanzu domin addu'a ce da take da matukan tasiri a wajen wato neman Allah ya buɗa ma kofofin arziki addu'an gajera ce sosai kuma ana karanta ta ne gwargwadon abin da mutum zai iya ƙarshen kowane sallah ne cikin dare ne kowane lokaci dai ana iya yi da niyan Allah ya buɗe hanyoyin samu ba tare ɓata lokaci ba ga addu'an kamar haka Bismillahirrahmanirrahim Allahumma in kana rizqi na sama'i fa anzilhu wa in na fil ardi fa وإن كان بعيدا فقرب وإن كان قريبا فاتني وإن كان قد آتيتني فبارك لي فيه وجنبني عليه المعاصي والرضا wannan ita ce addu'an a takaice kuma kamar yadda na faɗa gwargwadon abin da za ka iya yi shi za ka yi bayan nan ka roƙi Allah da yarenka akan Allah ya azurta ka abin da kake cewa a cikin wannan addu'an shine ya ubangiji na idan arziki na na cikin sama to ka saukar man da shi idan ko yana cikin ƙasa ne to ka bayyana man da shi idan yana nisa ne ka kusanto man da shi in kuma yana kusa ne to ka bani idan ko ka haƙiƙa ka bani to ka arzikin albarka ka yi albarka a cikinsa kuma ka nisantar da ni da sabo da halaka wannan ita ce dai abin da addu'an ta ƙunsa kake roƙo ga Allah mabuwayi da ɗaukaka da fatan za ku ji daɗin wannan bidiyo kar ku manta ga waɗanda suke wannan shine karan farko na ziyartar wannan tana mai albarka da ku dunna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a rika sanar da ku kyawawan shirye-shiryen mu da zaran mun dora kar ku manta ku danna mana like domin hakan na ba mu mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.